نرقى بأحلام الشباب نرقى mu الشباب to masu kallonmu da fatar kuma kun watsake da hutun kankanin lokaci da muka je kuma ga waɗanda suka kama mu a daidai wannan lokacin a yanzu muna gabatar muku da shirin goron sallah ne daga wannan tasha taku ta afirka tv 3 wanda ni hussain bashir ahmad nake jagoranta a kamar yadda muka alkawarta muku cewa kafin mu tafi hutun rabin lokaci za mu so mu ji wani labari Uh, ko kuma abin tausayi ko kuma abin al'ajabi wanda ya faru ko kuma sawa'an shi wanda ya bada labarin ya faru a gaban shi ko kuma yana kusa da wanda ya faru a gaban shi ko kuma labarin yana da wani sako da yake so ya isar kamar yadda kuka sani mu dai mafi yawa daga cikin abubuwan da za mu iya shaidawa mafi yawa daga cikin wasu littattafai na hausa na adabi da labarurruka da tsare-tsare da haɗa shirye-shirye ma na musamman kano ta timbin giwa tana gaba-gaba a arewacin najeriya na tsara waɗannan abubuwa a don haka muka ga dacewar bari mu samu ɗaya daga cikin gwarzo cikin waɗannan baƙi namu na kano ta tarayyar najeriya ya ba mu labari ko kuma ya tsara mana wani labari akan wannan zama namu dakta barka da dawowa yauwa to masha Allah ka dai ji abin da muka gabatar naji muna so mu dan je labari ko sawa'an labari ne wanda zai isar da sako ga sauran masu kallo ko hmm. kuma abin tausayi ko kuma wani abu makamancin haka eh to gaskiya labari ne da ya kamata mu ce za a yi nazari a kai na'am <laughs> <laughs> shine na kamar yadda take lokacin sallah aka yi bukukuwa a cikin dabbobi wanda ake wahalarwa shine kaza kaza sama a karbar sallah in sosai ana wahalar da kaza kuma zaman ka nan ma sai da kaci <laughs> to kaga na yi nazari akan ita kazar wai wanne ya riga zuwa da kaza da kwai to amma na kasa ganuwa to a cikin ko a wanda ya san cewa kaza ce ta riga kwai zuwa ko kwai ne riga kaza zuwa kada a ce na yi santini yau na ga haru yana motsi <laughs> kada a ce santini ba santini ne na ga haru yana motsi ka tambaye shi shi ya san fa'idar ta wala harun ko za ka iya gabdo <laughs> da kaza da kwai wanne ya riga ni zuwa <clears throat> eh, wannan tambaya kam gaskiya tambaya ce mai karfin gaske amma idan da za mu yi nazari sosai za mu gano cewa kamar <clears throat> kazan ne fita ga kwai zuwa <clears throat> ina ga alama ko saboda kaza kenan don ɗazu na gama cinta ok ok to ina kamar kaza ne ba san kuma ko wanda ke da fata da ta wannan ba amma ina ga kamar kaza ne ta rage kwai kwai zuwa kwarai kuwa idan kaza ta riga kwai zuwa eh. to kenan ba kwai bane yake fitar da kaza kuma kwai kan fitar da kaza ne to shi ne kazan ne ke fito da kwai sannan daga baya kwan sai fito da kaza kana ga ba ne asalin wajen sai ya kyankyashe kaza ta fito to ga gani alhamdulillah yanzu an tu yawwa to wannan <laughs> sakon mu na gaba to sako na gaba shine zan ce kamar yadda ɗazu ɗan uwa ya yi waƙoƙi <laughs> ko kuma ɗan bamu baiti guda biyu eh. a cikin baitinsa na karshe eh. da yake cewa kasan baitin ne ya sa kalmomi masu wahala da kano da kaduna ai wannan shine karshen ai ah, wanda ne zaka <laughs> eh na farkon da yake cewa mun yi kuma mun zaka mun yi ziyara ko a'a la haula yace mun yi ziyara mun yi murna kuma mun zaka eh mun yi mm. ziyara mun yi murna mun zaka ko eh. sai kuma da kano da kaduna da maduka da maduka to a cikin baitin inda ya fi burge ni kenan da kano da kaduna kasan koyaushe shi uban mm, yaro yakan sa uban gidansa a zuciya a gaba shi yasa sai da ya fara gabatar da iyayen gidan ya ce da kano sannan sai ya kira kuma da kaduna inda ya fito kenan ya ce da ma irin su daura da sauransu to shi kenan ga kasim nan kasim yana da abin da zai ce ba wani mika mai ko dole dai sai dan zari makauci aka ce <laughs> mala alƙasim ka ji labari ko kuma muhawara da kwai da kaza wayar ga wani zuwa ni dai eh sati ya sa shi wannan kalab da ni dai abin da zan ce Allah ya sa ba su ya mala ammar bace ta yi daɗi ashe dai muna tare <laughs> to shikenan sai kuma da kano da kaduna da madika wanda ake so a tafka muhawara a kai kasan akwai mujamala na'am kasan shi mai gida eh bayo sai ya ringa ambato kanshi kaga kawun maganar da kai dazu mm. a miko masarkin hausa sai na jinkirta kaɗan yi tawadu yawwa kuma suka yi giba suka miƙa wuya suka eh. miƙo suka bayar suka bayar ka kaga ma'ana mene sun sallama yanzu abin da yanzu to ka gama shi kenan risala ko kuma sako ya isa kakka manta ba cewa roƙo suka yi eh. ai musu baitin ya kuma kaga ai wanda ya roƙo sai abin da aka yi sai aka kenan dai an dai abin nan dai <laughs> kawai shikenan to <laughs> to bari mu koma malam ya haya eh, malam ya haya kaji akai kai gwauro a mari akai goro akai mari akai me akai goro akai mari akai goro akai mari mari an kai ruwa an kai rana mm. to ana ta kaiwa da kawowa an je an dawo an je an dawo wani ya yi muhawara akan kwai da kaza har yanzu dai mu dai sako ba mu samu sakamako guda ɗaya ba ta kama mai amma duk da na ga na hannun damar ka. malam haruna shi dai ya dai zaɓa kaza ya zaɓa kaza to amma kai ba mu san me za ka zaɓa ko kuma ba mu san wani sharhi da za ka ƙara yi ba to ni dai zan ce gaskiya kwai ne kwai eh <laughs> ta yaya saboda me zani me zana ce haka eh. saboda ainihin kwan mafi wanci kwan ake kirkishi ake zama kaza to ai shi ɗa ne <laughs> yawa zai ni dai a dai wannan da na yi wannan kenan ni kwan kawai ji ne wannan <laughs> amma kuma idan ba zai hmm? idan ba zai ba kwan ba kwan idan kuma babu kwan ba kazar <laughs> to shi kenan nuruddin bari mu dawo jamhuriyar nijar dan eh. ah. uwa kaji sauran 'yan uwa abokanai kowa ya kai ya kawo ana ta kai ruwa rana a kan kalmomi guda biyu hmm. menene mun zo ziyara mun zaka da kano ma da kaduna da ma duka hmm. to mu yanzu da ku da kuke zaune da masu kallonmu da ma duka ni ma a ni ba ba aran kalma ne ba ni ma na ce da ma duka to mu yanzu muna so kaɗan muna wata idafa kaɗan muna ƙari ko kuma ka faɗi wani abun da wanda kai ma yake da alaƙa da wata kalma ta bayan shi kai ma za ka iya mana baiti biyu <laughs> gidan mawaka ne ka ya ce to <laughs> haka wato ka ba da kai bori ya hau kenan to na dai kusan ba da haruna ma ya ce zai taimaka ma ba shi ah, shi kenan ba shi <laughs> farko dai na ce maka ba haruna za ka ce ba harun za ka ce saboda a yadda kowa ya sani muna kasar larabawa ne ko ba gaske ba to duk in ka ce haruna sai ka ji kamar malam haruna ne mai tallan kuli-kuli a bakin kasuwa kako akwai eh haruna larabawa harun ai malam haruna mm. ai ka san aka ce ranar wanka ba boye cibi tabbas cewa kai zaka taimaka mu nurdin waka baiti biyu muke su ah. kamar yadda ɗazu ka zille yanzu kuma so muke ka taimaka mai ba magana haruna ba ko harun eh. da makamantansu shi malam bawa shekhi ya san cewa yanzu muna so mu ji daga gare ka eh to uh, waka za a ji daga gare ni eh <laughs> Allah da iko ke kamar ɗazu na bayani akan maudu'in wakan nan eh. nake jaddada da cewa muna da mawaka da yawa <clears throat> na yi ba da misali akan abdulrashid da kuma ba da misali akan babban abokin na amini na wato malam yahaya kenan na'am waɗannan mutane su sun ba da tasu falsafa eh. kuma sun isar da nasu saƙon to wani mai saba nemi shawara na kan wani falsafan nan ba to shikenan saboda ni ah, ma inta ilike bari bari mu dawo bari mu dawo mm. bari mu dawo ah, ka ce malam harun rashid ahmad usman mm. daga nasarawa lafiya mm. lafiyan bare bare tabbas lafiyan bare bare kai ma ba bare ne a'a lafiyan bare bare wato lokacin dalilin da ya sa ka samu ta lafiyan bari-bari da ake cewa bari-bari mm. shine mazama wajen lafiya duka ba musulmai bane ba mm. so sai zamana akwai mutane rundunar mutane mm. wato mayaka suka taso daga maiduguri suka shigo lafiyan bari-bari eh. suka zo da addini da kuma ilimin qur'ani suka suka kafa daular musulunci a wannan lafiya to kaga kenan kaga kai ma masani tarihi ne a yanzu ka ba mu tarihin kunniyar ya girma kaka wa ya girma wa kunne ya girma kaka kule dan maimaita ban bana ji da kike cewa me yawa kunne ya girma kaka tabbas haka ko ba haka ba haka ne yawa to shikenan tambaya za ta dawo kanka to shikenan amma ka ba abdurrashid to an gama abdurrashid gashi nan malam abdurrashid an yi hawan sallah jiya ranar sallah kuma mun ji cewa 'yan uwa 'yan wata jiha su ma sun ji sha'awar cewa za su ƙara amma sai ka ɗaga abin magana kusa-kusa yadda za su ji ka da kyau 'yan wata jiha su ma sun yi sha'awar cewa suna so su yi amma su dai matsalar su ɗaya wai dawaki ne ba su san inda kuka samu ba to kuma wani labari ya isko mu cewa su ma suna shirye-shiryen yi ko ma sun yi shin dama kun haɗa gwiwa da su ne an ba su dawakin koko yaya abu ya kasance to ai abin da ke da akwai shi ne. ka san an ce da na gaba ake gane zurfin ruwa zurfin ruwa yauwa <laughs> to abin da ke da akwai shi ne wani ya ce wai ko wada ne <laughs> eh, eh. Ah, ko da wadan ne mana ba za ka ga ya je wannan yayi gaba ba dai Eh, shi kuma a cikin ruwa ba a gane uh, uh, dogo ko gajere ah, ah, ai da na gaba ake gane zarfin ruwa ko eh. da wada ne idan ya shiga ai nitsewa zai shi ma dogon idan ya je idan ruwan na da zurfi nitsewa zai baka ji har ana cewa wannan ruwan fa ba tsaye ba tsaye hmm. aha to ci gaba da magana to masha Allah to abin da ke da akwai shine a ah, kamar dai da dai suka je wannan hawa suka gani kuma ganin cewa hawan ya ƙayatar shi mun kwadaitar da wasu daga cikinmu wato zazzagawa su ma suna so su kwaikwaye mu eh. to mu babu matsala babu komai kofa a buɗe take ku zo duk wani abu da kuke bukata za mu yi kokari mu sanar da ku ko kuma mu nuna muku yadda ake yi daman kun saba zuwa wajen mu wato da ne nake so in gane kenan cewa yau dai ba su yi ba kwarai saboda me ba ku ba su dawakin ba ne to abin ke da akwai shine ba mu sani ba to lalita su ce ta yi ƙasa ne ko kuma yaya eh. amma dai in dai sun shirya dai su so za mu zo mu nuna musu yadda ake abubuwa to shikenan bari in koma ga mai kudi hmm? na'am malam mai kudi a karo na biyu bayan mun tattauna kuma yau ma allah subhanahu wata'ala ya kara baka damar dawowa cikin wannan shiri abinda muke so mu dan ji <clears throat> duk da ɗazu harun ya ba mu labarin kunne ya girma kaka to <laughs> yanzu kai ma muna so mu je kasancewa ka san abunka da yaro da kwaɗayin jin labari da abin da yake so ya nishaɗantar da shi shagulgulan sallah a da da kuma yanzu ka san an ce wanda ya tuna bara bai ji daɗin bana ba to jiya ba yau ba muna so mu ji shagulgulan sallah da kuke gabatarwa a can da dada shekarun nan masu yawa da suka wuce wani abu wanda ba za ka taba manta da shi ba eh to kai dai ka faɗa eh, yauwa to gaskiya dai abin yake burge ni a da can da muna yara to za ka gade da sallah ranar sallah ne kaɗai za mu sa manyan kaya hmm. washe garin sallah irin yau kenan hmm. za mu sa 'yan kanti ne dama akwai abin da yake burge ni duk sallah ni zan ce babana a siyo min kayan sojoji to <laughs> shine babban abin da yake burge ni bi ga sallah ina da hoton ma har yanzu wanda gani ina sa kayan sojoji hmm. to yanzu <laughs> yanzu baka ji sha'ar ka kara sa kayan sojojin ba kuma duk da a lokacin baka jin tsoro kana ji ana cewa soja marmari daga nesa soja birgima hankaka da makamantansu menene menene har kuma kana sha'awar a siyo ma kayan su ka abin nan baka tsoron ka haɗu da irin su harun a kan hanya <laughs> gaskiya dai to haka ne hmm. ba ka tsoron ka haɗu da irin su <laughs> gaskiya ba na tsoro dai a daɗin dai amma a yanzu ba zan sa ba gaskiya <laughs> me yasa <laughs> to bari mu dawo kan sanhaj malamar zai ce an mai sanhaj gashi can a kusa da wani bazazzagi eh a'a ai tarawa ake yi ranakun sallah akan gabatar da ziyara kila akwai irin wasannin gargajiya mu cire maganar hawa-hawan nan da sauke-sauken nan akwai wasu wasanni da dama aka san kasar hausa tana tsara su tana shirya su dama kuma ko da wani lokaci ana yin su amma na ranar sallah daban ne kamar irin su kokowa da dambe da wasu ababe makamantansu yaya abun yake a kano tarayyar najeriya da kuma kasar hausa da kuma jiya ma'ana ba fata jiya ta sallah ba jiya ta da irin taku da kuma yau <laughs> me yasa mafi yawa daga cikin matasanmu suka yi watsi da kayayyakin al'adu musamman lokutan sallah gaskiya ne wannan kuma abin dubawa ne gaskiya hmm. musamman a ce asalin bahaushe ya watsi da al'adarsa kuma al'adar nan ta sa ita ce ginshikinsa su kansu turawan da suka shigo da wasu kayayyakin su kansu a wajensu ka sa kayan al'adarka hmm. kana burge su sosai da sosai kan sosai matuka da gaske su ga yau bahaushe sun gayyace shi taro ya zo da kayan al'adarsa hmm. wannan su ma abin kawa ne a wajen za ga suna ta ɗaukaka hoto da da sauransu hmm. musamman mu a garin kano za a ga dai masha Allah ranar sallar daidai gwargwado ana sa dogwayen riga ko dai baka sa babbar riga ba ga an sa babbar riga kuma bayan an yi idi mm. an dawo ana tafiya kamar gidan makama gidan ajiye kayan tarihi kenan wato mm. museum ana zuwa a kalli abubuwa akwai hotunan sarakai na da su sarki alo su sarki rumfa mm. da sauransu sannan kuma za ka ga kayayyakin tarihi wannan a ce ita ce kaza wannan a shi ne kaza domin yawanci dai a kano yawanci bayan idi to irin wayannan gidajen ake zuwa sai kuma gidan zu ana so a ji da gidan zu kamar harkar bature ce amma dai ana zuwa a ga namun daji wanda ba a saba gani na gida ba kamar su zaki su damusa da dai sauransu to tun da kayan magana zuwa gidan zu <laughs> na ga <laughs> ba sai na faɗa ba wani har ya ɗan yi haka ya da kikin eh. <laughs> zaki da damusa waɗannan dabbobin eh, a lokacin da ake zuwa a da na'am to amma kafin ka ce wani abu kila bari mu dan je hutu mu ƙara dawa a sha ruwa ka san dama an ce rai dangin gora ne <laughs> sai da ruwa duk da naga ga su a gaban ku matsa matsa masu kallon mu da sauraron mu ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na goron sallah da muke gabatar muku za mu ƙara koma hutun rabin lokaci sai in mun dawo نرقى بأحلام الشباب